تنقل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن إلكو سبحانه وتعالى سابو كنر نداما anirkebe hunkuna nan kan dirko subhanahu wata'ala ba irga kwaida, bayanai da gina kirgo to nan di carga irwane gingarai albarkanto ne warakan gati masjidu aljami tu bintu khuwailit matkan habo kan bisara irna bayan ta carse haikan gade ginda wai borai kurai iwan kitai dirko subhanahu wata'ala ba hunkuna Maudu kan boyirga salankerse nga muhalka su aka de gino da gingaro nga dogati al'adhan cayan. Cayan a wani citai bonno insha Allah kuna warai wani wura irga charmo hayanti Cayan dai larabci na gadi ne al'adhan iga bonunda al'ilam borai bai ago manai kanga wani cabe irko subhanahu wa ta'ala sannu ka gane wa adhanun min Allah wa rasuli mana imtonan di be imbairan di borai se kan fun irko ido di irko diado kan irko dinga diawo iga barre ga funu shirkan cega amma shari'a ra dini al adhan kayan يقولون ان التعبد لله للإعلام إلى الصلاة بصفة مخصوصة متي بوري جيل كوي غانانو عبادة نو چايان إمدوغ بوري بيراندي دي كوي جنگروغا دي صفة نياك چرچرانتي كان شريعة أنا بانغاندي بوريس الحافظ ابن حجر عنه واختلف في السنة التي فرض فيها الفغين چرفو جيري فورانو ina cayan farillan da alsilamai ga warrajihu anna dhalika kana fi sanati alula sanno kanga ya galam wane mante kala hijira jirgina jirgina karra irko dia hijira ka madina jiro dirrano ina cayan farillan da alsilamai ga الآذان مشروع بالكتاب والسنة cayan harino kan ina shariyan da irga irkwai tirara da irkoi diya sallallahu alaihi wasallam a sunnara dir sambu irkwai tirara irkwai gine wa idha daitum ila salati ittakhaduha huzwan wati ce karango gi cego koy fi ce idin da cafarai igadi yete hahare hari cayan cayangodi igate hahare hari yadinno malik ibn al-huwairith irkoy diya sallallahu alayhi wa sallam ani ase hadis kam muttafaqun alay wa idha hadarat as-salah falyu'adhdhin lakum ahadukum wa la ya'ummukum akbarukum ane watu kul karan ko aran labora aran aran kawyara to da jingaro lokaco to aran rabor fo mutunu amca yaɗinno ararra worɓeero kan zeno arankul kan teeɗo arankul berai a marar limamanti wadin sey wal adanu yutabaru alamatun lilislami alamatan lilislami wa shiaran liliman cayan igala sabuno alsilamatarai alamano alsilamatarai cimandiyan addina alamano wadin seno إني إركوي يا صلى الله عليه وسلم إذا أغار على بلدة أمر أن ينتظر فإذا سمع آذانا كف وإلا أغار لذلك إمام مسلم عن حديث في الله أن إركوي يا صلى الله عليه te. Watu kulka akakwar borendo agaba mi tangamcino kaga furo agane boren batu tangamjina hala ngai ma alfazar da dai alfazar to ngono ima chayan to annabi ginga bon gayi ga funi ga gane bore wal silam en wal silam tare labunu asitanga da irko ta mamma cayan a aga do ibon aga ne to imongo zuman di bon wadin sai ne diya ringa ta yan man timisa kaina no wajiba al ulama wa ala ya al fagay kul wa faku cayan a wani shariyan di mo ka addina an bore ya maranda ifo gati ta wani cito al silam tare alfagai ne cayan a cito mantika alfardu kifaya no bon wasayan farilla no mana da boryan kai da farilla tana ga kan gufun borcin da ga kama sun gute borakul mukate lada amma di ne kwarara borai kulte me fo ininga sicha matkan kwaru fo gono niger labora kai ko tamfone labaran di kwarara isicha wai fo gute hujja ine da borga cha kunni go buno matkan ya mai harai borai mola sabai ine da borga cakulu talkatarai no cayanga kata borga odin sai borai yan isi ca ni talke mine talkatarawo cayango no kata ga to ndi wani ma ga borai ngin ga isi to do bora kunna nan to ikunno kan zunuba ra ikunno irko gidida amma da borkin dai kai da farilatana ga kan gufun borkin dai ga su waji borkin dai ga zama cayan wo no kan can fe manti miskainono hay kan magi ko kwaratangam yaringa ji manti kai kainono irma ka fadluhu azim cayan a wani awana hansa ga beri gumo ago hadisai kan yanka in bangandir sai cayan a dar zara dalla ngai bumbai idarza imam muslim na hadisa fillah kayir koy diya sallallahu alayhi wa sallam ani almuadhinuna atwalu nnasi anaqan yawma alqiyama annabi sallallahu alayhi wa sallam ani ladanŋay ngayno iwane jindai jindaygo kuugumo kendo hana gibi subora kul ngayno i jindaygo kuugumo gibi subora kul kendo hane mana ngayno dika jama'ara e jindai ku kugu bisu bore kul bore ne a mana hana ka hane iga bore iga waina manan di bore ga bore gidi di sungai bore gidi di sungai bore yan kali sunga mi yolandi wala am yole to ga jindai no ku mana singi yolandi sunga din asi asi yolandi wadin sai hana di hana sanda ga yosidi ala dangai hadisa fora kan mutafakun alai irko diya sallallahu alaihi wasallam ne law ya'lamu an-nas ma fi an-nida'i was-saffu al-awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu don da bore ga bai darza kan go cayan rano da safu jinadin kan da borka jingareira safu jinadin dinga bai darza kan go a rano don da bore ga bai don bor kursinan bor fose chayan ni sinan bor kulmute ladan nin no ga bunda gagunda boromina ino imme toto ir siyarda son halirge dugoyo irmate tirage au sort mate qur'a kadir dan irmaye barkan mayo fattanga no gudu zamayo don ga baydar zakan go chayan se da safu gina wadin sinu hatta no ka jingarai nim ko ke goro safu banda safora hanfu annabi sallallahu alaihi wasallam afur jingarara adi borengo gor banda ani taqaddamu o koy jine o siye banda wala yazalu aqwamun yataakharuna hatta yuakhiruhum allah bonen si fay gomni goy do hare gonge bon yeti banda kalir koy mi yeti banda il nya fosine gomni do hare sibani min bon yeti banda jinano iga bani maka masiye banda وقال صلى الله عليه وسلم إركو إدياني حديثك إمام أبو داود غافل لرا المؤذن يغفر له مدى صوته wa yashhadu lahu kullu ratabin wa bisin wani muhaddisano kanga cabir sai ladan tarai darza gwasi ase irkoy ne ladan cako kanga ca ige ya fase a wani ginda jando me ne nan kan me a sauto kwai ga kai nan kan me a ginda vuwa ga kai ai kulkan ne ta ga hari kan gono jinni no adamai zano turi ñano tondino e ga seeda se kayen hanan da goy hanna ka got koyno mo nan kam me jindaga kay no dimme cinno igi fa se a talay yadinno aga seyda sa e ɓurkanga ita ittayo wali kogo Ba funo wala jinay e kunnoga seyda se hanne da goy hanna wa ka got to in ya fusini hadisi wane yan ditan foyin no zahaba ba'dul ulama wa minhum ibnu taymiya ila anna al-adhan afdalu min al-imama hadiso wane da wani matanai hadise ga ba kanka darza kan cabir sai darza kan gola dan taraisi to ima ga sai no alfaga foyan koi agoyira shaykhul islam ibn taymiya ine ka haya kayan wa adarza riga bisa bislimam tarai ni ro la wara irga di limam wa ati darzan da ladan to ingayo di kan zamine hadisai kan yanka kan cababaka tarau kan gola dan taraisi Imandu, do hadisi yan kan kakan ke babak tara kan goli mam tara se <coughs> ulama al fakin dai mo ne Alimamatu afdal limam tara no gi bisala dan tara zami fo se li anna ar rasula sallallahu alaihi wasallam wal khulafa min ba'dihi a'imma zamir ko idiya bum bam bai amma limam no khalifa kanka ka ban ga yo limam ne sambo to amma ne sannu kan ga gabu, an yanzu rafi kulli insanin hasbihi imgune bor fo kul a misa kokaro kancina gote inga nogata a dar zama ber ga biskela de ladan wono go kokari ni ga ga bislimam da limam wono ko kokari aga bisla dan to matono chayan ite ga di alsilamai si chayan dai a aslo alsilamai duwano mana hindiri fondara Zamir ga bai alsilamatarai da hindiri harino kan gwanda kula yanka alsilamatarai ne im kulanda manti hannu ki gata yadin da borkani din hindiri to hindirai din fangon na kan irko do ni fun matakan hadisai kyabe ine hindiri iri hin zano gono hadisun nafs hadisul malak da hadisul shaitan hindiri iri hin sanni kan mala'ika no ga ginda sai hindirora Wani ga ti hindiro kan funu irkoydo kan sigina arru'ya saliha hindiri hanno irkoydo ga fun fara hande yanno kirkoi ga tenga cimandi koyse wani gono to wani dum worano idu cayan hindiri gono kan ni fundo sanno daino kan nin sakulla ni fundo ra hari ne ya kan ni se ago ni fundo mefo ni mukani ni midiya ni hindirora wadi wa mantima maki fono bina sanni daino. ihin zanta nga ti hadisu shaitan shaitan fakara kaga ta ni sai hindirora shaitan muka bangai ni sai hindirora ga bagin cebe hamburan da ya harifo ya iphone kan gani bi nasara wala iphone kan sun da ce dubo wani yammo ni ga bon eh ni ga basin da ni ga jindau din tunu ni mutufa da kan bo hare tuf auzu billahi minash shaitanir rajim tuf auzu billahi minash shaitanir rajim tuf auzu billahi minash shaitanir rajim ko ta kan bon ni go kan ni mabare nim sa de da bor pulse da irko ba sun doranti amma da hindir hannano ne di kan mala'ika sannino kaga te borse mala'ika mu a ga kano da mondo ma hinka a ga ta te yi no visa vi mata dai kan haya goda a ga hauga ta ni ya yadin na ga ce da nise Tudurwa, hanfoyan mu a mu kata nise no da ya sai, a si bangai tudurwa, amma mana kaddini ke ciwa ne sandak dedan dino nisi lagas na te nisi a misali ne devine to ala to adin kin naga te nisi ga devine no in di matano ma'ana fassara sandir samu mithala ga annabi yusuf alaihi salam di an ya abati inni ra'aitu ahada ashara kawkaba qamara ra'aitu رأيتهم لي ساجدين ane i ay baba ai wo kenge kani hindirora ai dino ai zoi cindi fo ai zoi cindi fo ai di waina da hando ngai mo gogo sujudais hando e zoi zawai fa di mayanno annabi yusuf ñako fo sine ngai kiti ai zoi cindi fo ndino ding amanka visa à vis wala andere zo kin nufa gati a kai ne da bere a babai zai wa shamsu wal qamar mo waina da mai mayanno nyango da babu ngati hanaka hane ika in ini sambu kat mishra jiri marge banda ikanga sujudu o zami sharia ra sujudu wadin do mo bisa man sujudu wakan mo gitir ko se boramu gorfo ko borfo ngelite annabi yusuf se kulane haza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan anini dai baba wiza ai wani hindirodin kaite hanadi zazan katarai to a fassara ne ya wizir koy na tecimi annabi ibrahim alayhi salam akanigi hindiri ngo ngi izo jindaka so ndi woni tudrowano <coughs> waɗinno irkoyne yamaranda no kan fondirkoye do annabi may hindire cimino hay ke di hindirora ka ɗiɗi a vis à vis adi kango nge izowi ani izo ce ane ya bunayi inni ra'aytu fil manami anni azbahuka fanzur ma za tara ani ndi ayizo ayya ay annabi mo hindira hay ka di cimino fa aidihim dirura sandai ko gin gindaka yadin ga ko ne ya mana min daka wani no malaika ke bas aba mu amate to apre no ko na fansa wa fadainahu bi dhibhin azim almuhim fonda wane dumo ago annabiyan matarai kambu wai wai wai tacin da iddante wala wai ta cindi iddanta dina annabi mu fin parti parti wai ta cindi iddanta an gano gati hindirai wa mai annabi bumbo wahayo na sino da hindiri annabi matara hala igate diyau gina kan sintina sen hindirno hay kulka di cinora kalam diya bara. to luwane se lokaci fono ka alsilamai sinti na ga cayan sino ine to jingar lokaci da to matano irga te borai bai kan jingar lokaci to alama fo ni irga te borai si lokaci di mu montar yan sinu son kifi mine to gune 2h 14 irin kaga lula jingar 16 irin kaga alasaro jingar da waina ka aran mu kirma eh almaro jingar Venter irin irma safa jingar wani asino montor sino annabi zabanona yaringa matano borai te ga bai kalim da alamu ya cika annabi sallallahu alaihi wasallam an sahabai morgu ine to mati ninge gete bore ninge bor fu dam so bayge furu kurai ka kurai ge bore che gi chabi se kal pingar loko joto bor fo na irmudu yahuda e boko yahuda e gonde hilli fo kan ge funsu kasi gene boko ngene ge funsu hillodi ne ge funsu kan ngana bore mbay bore ne ayde musambu chrétien ge gonde cloche kan ngani so bay kar kolon kolon kolon o din kigite dimanche hane église ra wonno ko jaba kan jengaro ro ko joto to annabi ira irab afona siba zama sibe ngam don don da chafarayde to lokco din iyarda im sambu clocho ngano ko te dama dama in wadin te cinora abdullahi bin zaid radiyallahu anhu sahaba fono akwai kanigi hindiri jirbora kala di borfoka a agwanda yahudai wani boko ne ne he filana ainoni jinadin kaga ne rai sai madai ani fono ni gite da ai ga ai ga bano dike an wato irin tai alama ane nisiba ai min ke bai kan tai gomni gibe so ne o kan ni goci ana sai to cayan o kan ni gibai chayan chayan kan ni gabbai inga no ai gabba ai mice ni sai inga tukan a cha sai chayan wo ne kir gabbai kan ladan ai ga chada irga hawa kaga a cha sai chayan kalima waicin dugu kalima waicin dugu iqama mo kalima waicin dufo inga no ana chawan dinda ane kan ga biya nga ka irko diado sallallahu alaihi wasallam ne irko diado labaran di <coughs> alhamdulillah da ai kan gidi girbora abinde fa qala sallallahu alaihi wasallam innaha la ru'ya haqq insha Allah irko idi ane wone wo hindir no kan gati chimchim wone irko na fun amma fa qum bilalin fa alqihi alai fa innahu anda minka sawta to nim koyin da bilal nima cha wonde da cha yan wodin ka inin cha be hindirora nima fahamandinda nima ginda waga nima yeta sai amma fahamda zama bilal ginda a beri aga koynango morga bisini ginda kukuno wasege bisini to ni di aslo ne ya matkan cayan aslo sintinda ya dinga cayan alborai bonna ga wajibi diga ba ga jingar imica amma wai borai alfaga yana su wajibi ga imica bal alfaga fonni ko konna no wai borai kacha moy boro isiba jinda sambu bene alboray charcharan da chaya adin sen sima mine addinara woy borladan alborladan no zamirga adina ra misen gor kan alboray charcharan da aga wajibi alborai makaida misen gon woy boray hinnana aga gune asal borai gune adin ga woy hinna no citoni go gune misen gor ki ga nyami ara to yaɗin no jingarguwa iga ba igba bormicha jingunal islam tara dinara jingarguwa iseni gicha awfur na jimma dam jimma wa alula nan gora na go yar gawdin se digi digi jimma su amma ido isikya se isikendas da jingar gare salatul khusufiya salatul istisqa ya isikya isi gingar gwa farin laguwa alfazar gingaro igice ase kyayen hinka alula igice ase alasaro igice ase almari igice ase safa igice ase ba irkoyte no ki inaran yana sandaran jamano inaran yana gingar aran manduwa farin la gingar mono to watkaran kaga gingar asinda tali aran mu ginga ca ase ga aran makayanji da tali amma man ci dole no aran maca amma da tali ne ne mana iga iga iga dogaran di daran gaba aran ginga ga aran makani aran makata farilla wadi atabbat irko diya sallallahu alaihi wasallam sunna ra an tenga dinga sahabai irfamala zama an fono irko diya sallallahu alaihi wasallam ganin ga sahabai igona rumaira kan igona rumaira ifargo gumo i hannagadira chinora annabi ne to arandi irga baga kani lalle modir kani a gonda gabir matun alfaza maino ga garanti sambu kanga ga hannage gorgo mo fasiya alfazaro to amirtunanti bilal na sanka sambu bilal aningano to ay kirko gate bilal mo jirbo na sambu A ahannaga batu hala alfazorogo mo mojirbo bisanda moyze ina yegala annabi kani sahabai kani falam yuqidhum illa harra shams hay kunno mani tunani su bai waina dingo tarai waina sintinga fatta da sintingin kar amma ga dungadi agin da girbi wala to girbi waina di noni tunan nga no kengi tunu matanote sun ma'amaran nabi sallallahu bilalan fa azzana thumma salla rasulullahi sallallahu alaihi rak'atayn ya'ni annafila thumma amarahu fa qama al-ghada fa sana'a kama yasna kull yaw annabi na bilal ya mar ana mata nilimo jingaro lokoto bi samiwara mangay bor jamano ana mata jina bilal cha susu bai kwarara waina fatengo banda annabi tuna anafila atay rak'atayn al-fajr na filin kadin ki tal fasoro gina ngay na jingar kan ani jingar ga ban wati dinga ani makandi alfazaro jingaro sai in alfazaro jingaro kandi annabi jingara ni matkanci na ga don ga te wat kul daga alfazar jingar imam sanani ani subul salam wa rafihi dilala ala shar'iyyati ta'dhin li salati al-fa'ita bi nawmin ويلحق بها المنسيه Wani wanera dalili gono kissa wora kan ishariyan di bor ginga cha gingar kan nini yanase ba a lokacin bisa jirbino nin ganji ni man duga ta lokaco radin to an ni ga jingar ni ga cha ga ma jingar iga dabunda wo kan jirbino nin ganja mana wo kan ni dirnyan jingar kan ni dirnyan sam ni mana ce. amni be an fon shaytan ginga du boro wal sa kulla da lala borga ni gi hinga dirnyan jingar kan ni kolan da gingar da hanfan kula ga tenis zare ka bai gite annabi sai sallallahu alaihi wa sallam. ghazwatul ahzab wate alfaza sar gingaro alsilama go sakullara igo da yo fansi yango sakullara annabi dirnya amana alasar gingar na ga baga kan umar bin al-khattab radiyallahu an aka annabi do ane hey annabi ni di cafare wo ni sakulla ayya din yayi manduga alasar gingar annabi ne hey bai bombonire fongandi ay man al asarodi jinga anir ko de mi cefare o sare tonandi da danji bun matkinir sakulla hali nir ganji ko fun jingar su banan banantaga shagaluna an salati alwusta inir sakulla ka jingar su banan banantaga yadi no na ruma irano borgo igi shariyandi ni sai nigi inga cha matika go funo nigi cha na ruma irano nigo ni inga cha malik bin al-huwais hadisa din sai kai ko diya ne wato kul kan jingar ka kaga to arara afu mu cha aran sai <coughs> wadin sai shekhu sa'adi a gane wa sahihu wujubu al-adhan hatta ala al-musafirina lil umumat ani sanni yashanta aga wajibi bora mu ba na rumai koi bore kengo na rumai ra aga wajibi ga yi mu cha zaman na kan ga hayakul murgu wali annan na sallallahu salasa wa ashabahu lam yakunu yatrukuna al-adhan fi asfarihim zama sai irkoi diya dinga sahaba imante hali ga fanda kayan. bangai na rumai rano dinga bor jamanu annabi ne bor fomu cajina kaddi caga im jinga bor musima ma ci he ba jamanu e ba bor hinnano cayan mu mantikal jama sai ni gica ba bor hinnano ni gica يسن الأذان للمنفرد سنن دي بورسي تشاباني هنن عقبة بن عامر أحاديث أسي كير كوي دياني يعجب ربك من راعي غنم في في شذية بجبل يؤذن ويقيم ويصلي فيقول الله انظروا لعبدي انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة رواه أبو داود irkoy diyani irkoy ni koyoga kayfi aga aga bege memun kurkose barkango sajora ago tonde bon tondi bon ga kur ngono cha jingaro lokoco moto ama cha ama iqama ama jingar irkoy mene nga malaika se wogon gadi ay banyawo nga ninga bon hinni sajora acha a iqama aga hambur ay senan wanete to ay mo ay ya fay banyase yadi no ayna da aljanna yadi ngani di hadith wani imamu shaukani ne wal hadithu yadullu ala shar'iyyati al adhan lil munfaridi fayakunu salihan li raddi qawli man qala inna shar'iyyata al adhan tukhtassu bil jama'ah imamu shaukani ne hadisi wani gice beno ishariyandi yarin gawo hadis woni gati hari hannaki ga raddin da borga alfaga kan ne a cayan owo nan kan jama'a go dai sai ni ga bi mi ca jama'a ma ga sai ni ga ca wani hadisa ka abu sa'id filla irko jane abu sa'id sai ni wo borno kan ga ba saji gorai ni ga ba memun gane ya watkul kan ni go ni sajora wani go ni memuna ira gono jingal lokaci to maca zama ladan wo nan kulka go dacha nan kuka ga to adama izano jinni no ya no tondi no kanga ma cayango Kalamu shaida sai da cayango din kan do hane to so irin maka adadu alfadhil adhan adhan cayan asanni zai ngai bor marjano alfagai ina sanni bente iri iri yanno amma oka hadisi wani bangande iwacin duguno kalimai mana irga bononde kalima ngati phrase jumla o kan sigini phrase wala jumla phrase day wala o to o jumla ngonogati phrase kalima ngonogati mo to irga bononde jumla yari nga phrase waycinde kuno iqama mo phrase waycinde fo dama abdoulahi bin zayd hadisa din alboradin kanna cawandi cayango Eh, Ana hindirodirra anacha wandi agane <coughs> allahu akbar allahu akbar edo imarge afo allahu akbar allahu akbar ihin kawala Ashadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يقولوا إني لا sabu جملة wacin أكا إقامة aka نجني الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ngamo dinni la sabu jumla i waikin difo nango aka hadisa ra anas bin malik hadisa kan muttafaqun alai ine umira bilal an yashfa al adhan wa yutira al iqama annabi na bilal bin abi rabah aladango ana yamar cayangai amite ihinka hinka kege bonda amite ihinka, mana bayango kuli hinkin ni gata amma sintine wanai no." allahu akbar allahu akbar margenwa ihinka nige allahu akbar allahu akbar yani ngango itacino no." fam amma wakayin kayin cindi kul sor hinkin kini gici bal banantawo igachi nono ta ate iwo cindugu dir sambu bore kenga te tarbi'o ngo igate sortachi ani allahu akbar allahu akbar ganda ganda nimni allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ganda ganda nimni allahu akbar allahu akbar ana ate margenwa sor hakku ari ango ga kalima ka iwai cindi yagga to yadin no ine wit e iqama imate witr mana a follon follon dilla sabu nga mo sintina e hinkano allahu akbar allahu akbar amma wo ken cindi a fofo kal bananta kan ngina allahu akbar allahu akbar la ilaha illa ni ma ci sorfo nga mo ari nga nga mo ka kalima wai cindi fo to wani sini gini bilal a cayango da bilal a wani ikama amma shafiyan caido ngewo kalima walim ne jumla waicin da ya gano a gatun ya ti targi'o din ki gite mana dinni allahu akbar allahu akbar ganda ganda ni gina allahu akbar allahu akbar wadin mo igdiya zama hadisa no ka a ce ni rakan sigin abin mahzura hadisa aha والبنددني أشهد أن لا إله إلا الله أشهد الله إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله لكن جندا تجمع دقاتش وني ألف fonne iga ba lokaci ka lokaci برمي mu cinga وني barmai an fomate kadai cayan wodi alfagai ni hansen gon kan ga hagu warai mu tekiyar sai ladangai im hansen te zama foyan kalimai din do hatta yan gono ci yan wodo hare mana da bora go gani Allahu akbaru Allahu akbar wadi hatta no isini baru Allahu akbar Allahu akbar laraba cinara watu kul kan nigo ga kai ni zabon kun ni ga niga korbaino kaida no sannan misali ga dingo qur'ana ce wani sai mad arid Ni ne alhamdulillahi rabbil alamin ni di nigi ne ni in alamin nigi kai yadin zami fo sai nigo ga kai no kai yango ga ta ni magaru ni mabargate sukun amma hantumoga dingoni fono gono fatano di alhamdulillahi rabbil alamina amma shari'ara tajwido citora dingoga kai aga bargate fatha dinga sukun sukunno amma dingoga bisini ga caw din siga kai mana ne الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ɗoɗi nzam sen wo kayni ga te din ni fam to yadin no cham wora ya din no ni allahu akbaru allahu akbaru woni la laɗaga mas ni mo allahu akbar bar akbar woni din ni allahu akbar mana irkoyo gunda bambata koyno yedi wani kalima ga meri wal bonangin allahu aghbar aghbar kusa kusaga bisay kul yedi hasaro gowti dole boray manu alfagay do mi cewa akbar akbar irkoyno beri ge bisay kul kanga beri hay kul kanga beri irkoyno beri ge bisay dinne ashadu ashadu mata ashadu قد أشهد زلمة كان سنجني شينو أشهد أشهد أن لا إله إلا الله أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله ودي موبر برماتي يعني أشهد أن محمد رسول الله نمون سين محمدا رسول الله محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله محمد رسول الله ودي دغام نونيغاتي باكن دانو نوغو نودي محمدا ميسا تشويادي watakul kan eh, tanwin kan gati fathatain odin ingan da un ka ko bayri kyar wadi sun idgham kamil ni famala ni ga chawno sanda dai asino ngan da nunu sakina anna muhammadar rasulullah rasulullah ها انو ها بيرونو رسول الله نيجي حي على الصلاه حي ح حي على الصلاه نسيني هيا على الصلاه نسيني اي على الصلاه اي على الصلاه حانو حي على الصلاه لما عرف يقول امبوري ha'un nonodi ha'un adinga ha'un wa asi mai harfaira asi hausanke harfaira an magarar illa bai rabar laino ga ga ngai dena bon ngai ragon da ha'un to amma shari'a wa larabci no mi sai da adinga irga cewno da larabci ne wala ha ha hayya ala salah nimini حي على الفلاح حي على الفلاح ح نمو فلاح ورسنا حي على الفلاح فلاح إن فلاح ودين ساج فين بسيني كتيادي نيجو نبوري وكاساجي فين بورا وكاساج فين بورا ندي ودي مو ما نصر ولا بون كان ينو الفلاح وكا كان نادو nígi ni Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah la ilaha illallah la illallah la illallah la ilaha illallah matakan cini wuce da iqama mo do الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح تنغو كم بربو بقى حتى قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة من تمتو قد قامت تينو تي الصلاة قد قامت الصلاة الفهم ولا قد قامت الصلاة منتي قد قامتو منتي تونو تي قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة نفهم الله أكبر الله أكبر la ilaha illallah wane irin kokarin mahansa insha Allah irin man alfaga idin mirfamanti iga ba ladan amte barkan gwanda nanai kan gargingar lokaci bai iga nanai aga da tunuga cha iga bai kan jingar lokaci no to acha aka hadisara kayir koy diane limam ngono ga garanti sambu borai se jingaro ga amma ladan no ga emana amana kubandi sanda gingar lokace amana ladan wajin da banda bonnago yani no ga bai da gingar lokace man tams ko ga cha amma hagoi zama ga bore trompe da cha bore yo ne lokace to sai na cha nga amana din ladan o am kolanda iga ba mo lada amte ginda koy barkan yitan ginda koy bonno kan wani ginda beri ginda go koy bene ba mi krosi no dani ginda sam borai gama man barkan ginda bu tamni di abdullahi bin zaid ngano di hindiro amma kasin di ginda beri ir koy diane nan koy ci bilal se kan wani ginda beri zama ginda aga beri gibisin wana zam ladantare tare iga igbano ginda mu to bora kuddo ya dinga da sigi to kwara amante iga bamu ladan a jinda mu te ginda kano hasanu saut ginda ga kano wadi mu halka sa ga bori gumo zamni di abu mahzura bonno kan ginda ga kano a gonda de na kano sauta hanno kulir koy diabum bono ginda kana se abu mahzur ginda annan nabiyyu a a'jabahu sautuhu fa'allamahu al-adhan watka ibn khuzaimah hadisa fillah a gindaɗayno kano irkoyde asi abou mahzura kul irkoyde ana cawandi matkigi Imam imamu sanani ne wanera dalili kan kanga cabe ala annahu yustahabu an yakuna sautu lmuadhin hasanan wanenoga cabi bano ladan ginda amte ginda kano wa an yakuna aliman Ladan lada amte aga jingar lokacay bai. aga jingal lokaci bai man taga batuno kurara dala ma ladan foca ngam koy ca dala da ngodi gama madara a bande ndi wadi amanti da nausi da naucen difa ana amte kaga be hikin goti gwanda jingare lokaci. kalan dire gonon kun kirko dogonan borai boraisi zama da da sun di gingar lokaci a gingar lokaci ba ko gica lokaci kan manti can lokaci no am ko gica za gingar lokaci manto aha iga ba da ladan da gacha wa an kuna ala uluwin am karun bene wani lokaci kan opal lere sino no kan da man tibora karun fu bonno am jinda sam bore ga magu bori sida da cha ganda wannan gata eh, labaro mutum kan bilali ne da gacha karun no fu bon wai bor fo fu bon gutun bonu na jarai ira fo fu no dino fu no kan ku da madina bore kulfuwai no na am cha ya no alfuga ine wa an yakuna tahiran igbala dan wat ka gocha amte ka gonda hananiyan a gonda hananiyan kan a goga cha ar wala go aga kan a gocha aha wadi igbara no me manti shartu no manti dolo no igba mo din goga cha wa an yakuna mustaqbil al qibla nim kibla do hare gune de borga cha kaba do hare no borgo gune o oh, wani alfaga man charfu a ce na matka ibn kudama ne zamir ko idiya dinga saha eh, sahabai dan ai kul igi chano igi gun kaba do hare matkan da igin gara bor gun kaba do hare da igi dan ga an yamila bi ra'sihi yamnatan wa yasratan fil alatain, wata kan agoga cha da kaga to hayya ala sala to amin kan bin ka ga hangaira amma gune kambon ware hare dani hayya ala sala ino dani hayya ala sala afamu gurkan bo hare amaci da igine hayya ala al fala am gurkan bon ware hare hayya ala al fala am gurkan bo hare wani da to ido wani sigin hay alatain hay alatain hayya ala sala hinka ngai mo ikuli ba ama gurkan bon ware da kan bo hare matkan kin abi juhaifa aninga ka irko diyado sallam bilal goga cha kalinga di mayo Agogun! ne ya cin kambun ware hare dani hayya ala sala amgun kambun ware hare hayya ala al fala amgun eh, hayya ala sala amgun kambu hare yadi yadi no agate alfagaici ne gina boragin gugune kambun ware hare wato kaga ne hayya ala sala igina e amgun kambun ware hare hayya ala sala in kanta am gun kambo ware hare son kai da kaga to hayya ala falah am gun kambo hare igina hayya ala fala in kan ta am kan kambo hare in kan kanta daga ba am gun kambo ware hare amne hayya ala sola. Ijina no in kan kanta ga am kan kambo hare amne hayya ala as-salah amgune ino gine hayya ala fala amgun kambu ngare hare hayya ala fala ihin kanta amgun kambu hare tambu ngware kambu agi barmai barmai kanganam ko tay kulub wala imu ngay ba imama hayya ala salat hayya ala alfalah igba mu aminga kambin kai dan kambai zihin kai dan kamba sai tai ngai na ga danga wani hangaira da gogica aha bila da ga cayadin na ga ce zama fo dai din ni e kambaydan ni hangara lokcon no nigi ngijinde gumo. koyno mo woni amte ka alamuno kigila dan bayda da gogi ci aga kam bayda ke bai ta go kai kuwano agoga teno kanga ti sunna wana tayan wona gote aha to dal fazal tayan woni gote wo kan sigine salatu bora gogi dan salat igba watikan se ani hayya alal falah hayya alal falah wala gani allah akbar allah akbar kun no dinga marana gane as-salatu khairum minan nawm as-salatu khairum minan nawm o kaga cino wani moci yango do harai ladan bobaga hatta as-salatu خير من النوم وكان نجتشينو الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم وكان ودي خطعنو الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم wani ngano boraga ci sor hinka wadin senigine at-tathwib at-tathwib mana salati dan ya ne borai zarmuci naga da hauski naga gine an sa salati wali dan salati to di dan salati giti tathwibo na salatu khairu minan na ngiti dan salati ka'idara matka alfaga yan bangandi di kayan jinara ngano igate manti hinkantara amma wo kan borai kagagar gar alsilama yi wafuka bon te nan kula alsilam tare labaira nan gai bayan ai cayan wo hinkantara ni gate kala te borai se sunna hun kunda bonne ni ma mai ni di ni kat problem borai se zam ni borai bon ai hau wani wani de mai hau han dorano za ima ina salati da no borai ga gai isin wa isi han to ni koyga chaza kayan ra chino ramono lokto din mega yango lokto manto Ni ni salati dan ga yi ni ni tonye wal matadi di nga wadi bore borai ko kari ga hagwai dai ba dai kan ngit sunna ba a ya di ba ka manti har nuka alfaga wa foka bombon da yadi amma dai wargunno haikan ga ta maslaha al-silamai se ni di wala cayin hinkantara nga no borai dona igate son zamine cayin ginadin ngo manti cayin no kigo gate borai muka ga jingarse alfazar cayin gina igo gate no kanganan borai mutun jirbi gina oh barkan goga hannaga kiyamul laili dama cayin ginadin an bai ka alfazaron manu am ko gije siga sola barkan go jirbi ga imintunan ni bora to dini in kanta te lokacin din arahim gutun ga ga jingar aha iga ba sunnara zani mala dan goga cha ni magana ni mu dondonda wani agwanda sufurai bobo abu sa'id al-khudri ane irko diyane watkul karam mala dan goga cha qulu mithla ma yaqul aram mici la dan goga ci amma manti wajibi no manti wajibi no irfam asu wajibi amma igbara sufraino go ara ai kukan ladanci nimci ladan ne Allahu akbar Allahu akbar ne Allahu akbar Allahu akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله نمو متيادي كالدي ننغو كنندا سكي دي دي نجتداني حيا على الصلاة ننجني لا حول ولا قوة إلا بالله داني حيا على الفلاح ندمو هلك الصلاة حول wala quwwata illa billah to da iqama no binde nga mo halka son nafsu shay dalalan ni allahu akbar allahu akbar nimo min allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah nimo min ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala as-salah hayya ala as-salah hayya ala al-falah hayya ala al-falah قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة mom ne qad qamati salatu qad qamati sala hadisi da'ifu fo ka kan gani aqamaha Allah wa adamaha wadin man tabbat ni fam ari ga borski man ni ci den fa qulu mithla ma yaqulu al muazzin odi hadisa nokka to wati kan ani eh Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah kalanim koy to amma mantubat kayir labora dalla dan ne ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi jingara ga to wani khatano bakan ashhadu anna eh, la wahdahu la sharika lahu ya dinno um, eh, wa ashhadu anna muhammadar rasul ya dinno amma manti anan gono mati wani ne mutino فقولوا مثل ما يقول المؤذن wuci matkan kini ladan ga kida ni faham annabi ne idza sami'tumul mu'adhdhina faqulu mithla ma yaqulu thumma sallu alayya to di cha gaban annabi ne wadin banda aran masalli da ngaiga di di cha gaban ne mine eh ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika anna وأن Abduhu, wa Rasuluhu, رضيت بالله rabban. wabi muhammadin rasula wabi islami dina ikwai da ne dinna wani ci igi a fin sai ni zunubai ya dinno diban cayan wani ne allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita wa barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidum majid wadi no nimci ya no nimi yagi ci addu'a wani kan nigin ware irko diya sai amano wasila amano bakcarawo amma tunandi maqama mahmuda jabir bin abdullahi hadisa sai ka irko dani borku kan ne dago ma ladan goga ca a goga ci matkan ladan goce kan ladan goce a gaban kula ne allahumma rabba hazihi da'wati tamma was-salati al-qa'ima ati muhammadan al-wasilata wal-fadila وابعثه مقاما محمودا To وعدته فإنك لا تخلف الميعاد الفقف أني lafzu wadin man tabbat hadise santaira to din wani ci irko da ne inga wani konza a halal nise ni inga wani konza kayan dohani ne. yanno igba dila dan ca gaban Barma gara zama abdullahi bin amr ani alburfono ne irko diya sai innal mu'adhdhinina yufaddilunana la dan ya bisir la dan ay furir gine irko diya ne kul kama yaquluna summa sal tu'ta sowai gici haikal ladan ai goci din ma ladan goca dani allahu akbar lam ni mumci koyni wadin banda mi ir koy ngware zanil koy ngware ko ginno hakanni ngware hadisi fora ir koy garar kan borga te cayan da iqama mara, isa yeti borga mana igata borse yadinga wadin nga no ga hagunda ir landa. na'am yadi no irma bayna fofon mo gono kan cayan cayanga te manti na hinna seni gi cafa ni fam manti jingar hinna seni gi ca ar yan gono kan maga se borga ca ago ira shaytan gare yan maga se borga ca al azanu sababun fi hurubi shaytan sanda cayan ago sababaira kan gata shaytan muzruga dirga bata mano borsi wadin sai dabar gono kan shaitanu tuna bon jinni no go abon ago kat kati ate follay follay dinu mai kan jinne gitedi wala to din won man ta alfaga musini ha ah, kalim ko alfa filan ke ba trazer di matin no kalim ko alfa filan kan go man na ko argo kirim ko gaga wani ma ce telefon a a ba ni wani man cewa gumor han baga ni go wani chayan men ni din jahil tarai to kaga boradin di hangadi makewa makya'ara da irko ba shaitano gidira za a makyayan na gidira shaitano si ba kyayan irko idiya ne inna shaitana idha sami'a al'adhan haraba shaitana da makyayan a guzurno kala ga hauka kan dai aga hambura si bingan makyayan son di cagaban amiye ga barka ino di kendi koyne nga mo kyayan fodimino amiye guzur kala ga hauka di di di di kayandi gaban hino am ka jingarara to songo boray di kera gamara safai din kayan su kubai ga bori kayan kayen di moru cere fura jai din kiga dan safai gam non na ka goro go furo agim de sande fe giza kayna ago sobagi ni sobagi fongo mi ne ni kote ne fongo hay filana ga fongo hay ag sobagi ni jingaro dan ni sekara kalam to na kan nisbe mboy kan ni gote jingarora amma zigo chana sikai batamara wadin seno Imamun nawawi ne alfaga bere konai ne haikan sai shaytanu go zuru da ma cayan li alla yasma'uhu asbinga ma cayan wono su kana se fatarru ila an yashhada lahu bizalika yawm alqiyama agdikan agtilas no mu shaida ladan o sai da cayan odi kendo ngam musiba wadi askana se wadi na go zuru asbinga mara ago hay bambate kan shaytanu sbinga manga ba funaira cayan alfaga fonni haikan sai shaytanu ga banda bare li'izami amril adhan zama cayan a misaga beri koyni mo cayan a morguno qawaidu tawhid tawhid qaida kunna morgu gunir ko beren den gwara shahada go ara shahada hinka kul ashhadu an la ilaha illa go ara ashhadu anna muhammadar rasulullah go ara wala to sanni zayuno shaitan sibinga mai go gir ko shaydandi icab kir ko hinno go ti koy a sibinga marame borfom mo ne aikansa shaitan ga zuru zama banga ziki kangai kana bai kan nango ngi singi wiswa sa te koyne borasi watka igoga tauhido bangande ne ashhadu an la ilaha asibin ga mamara wadin sai na guzuru to din kyau bora din cha bora ga dir ko ba shaitanu guzuru ga dare bata ma adin ga ndi wone na fa bambata fono kanga hagu eh borai mate walbinde borai kan yang ati kurmaygi ceci cikin ngay mi daranti ni go saji bira ati kurma go bai gin da ago ten se ni gine binde ago sama dangan din ke gini ago bai ga hay mai gin bon bondarandi to kul zani di wadi hadisin ka ne ni cha zani cha ga darai zama ati kurmay din shaytan yan no ngay mboda shaytan banye no shaytan banye no ne shaytan ira iri fodimino sanama ka ira gonda ati kurmayan ir adamai zana ma gajeren no ngai isku borai din dumai To garin cin ngai mo igo ginnaira ta karifon no wani harin ga wani sai ngai mbo isiba chaya din ne chaya ngote kulu igo zuru insha Allah nya fosinai e neno lokaci ne no ne monir gai e nan keddu irko subhanahu wa ta'ala amin daran kulmo sifarara nan kid hatta mun kal iddo da shaytanu do irko subhanahu wa ta'ala ware amma ya firse wa Allahumma wa bihamdik.